شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والدار ذي القربى والدار الجنود والدار الجنود والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba تفسير tafsirin mu na wata Ramadan da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da shida kuma muna cikin suratul nisa'i a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da shida da kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya talatin da bakwai inda ubangiji ta alaƙe cewa allazina yaquluna wa ya'muruna an-nasa الذين يبخلون ويأمرون الناس بالكفر ويكفرون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وبنجي تعالى الذين يبخلون waɗanda suke rowa marowata wa ya amuruna nasa bil kuma suke umurtan mutane da rowa wa yaqtumuna ma ataakumullah kuma suke koya abin da Allah ya ba su min fahimi na falalansa ilimi ko dukiya wa tatna lil kafirina azaban muhina Allah ta'ala ya ce mun tanada musu azaba wacce take taulamanci to bin ta'ala ya sa suna a maimakon bazili wa atanna mun tanadar da azaban mubina azaba ta wadatanci da kafiri na waɗanda waɗanda suke inkari da suke yi rowa a nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana gaya mana hadarin rowa Allah ta'ala ya yi maka ni'ima ka boye ta ka ki ka faɗa ba ka son a gane saboda rowa ba ka kyautata mutane a can ba Allah ta'ala mana bayani na waɗanda suke da haƙƙoƙa a kan bayan haƙƙin ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai haƙƙin mutane akwai haƙƙin iyaye dole a kyautata musu akwai na ƴan uwa akwai zumunci akwai na miskinai akwai na marayu akwai na baki da makwabta da sauran to marwaci bai zai iya bada wannan haƙƙi ba ba a iya cire zanka ba a iya ba wa iyayensa haƙƙinsu ko ɗan uwansa ko kuma miskinai ko makwata ko baki ko makamancin wani to shine ubangiji ta ala yake ba mu labarin sharrin ruwa gaba Ya ce waɗanda suke yin rowa suke koyi fadalan da Allah ta'ala ya mutu, to su sani cewa an tanada a azaba wanda take ta walakanci rana alkiya rowa mummunan abu ne kuma wata cuta ne daga cikin cututtukan zuciya Kasan cuta akwai ta zuci wanda ita ta fi wato ainihin haɗari shirka cutan zuciya ne munafurci cutan zuciya ne hasada da kofi da hikidu ba sa son alherin wani kin mominai kin bayin Allah rowa duk wannan amrabul qulubi ne cututtuka da na zuciya tsoron wani sama da tsoron Allah duk wannan cuta ce ta zuciya to ubangiji subhanahu wataala yana mana bayani akan hadarin wannan cuta ta ruwa sai na abubakar ya ce ayyu da'in adwa'u min al-kufur wai wata cuta ne ma ta fi ruwa cutuwa wata cuta ce ta fi ruwa sanadi ai a cikin cututtukan zuci ma ba kamar ruwa sai za a zo a yi abuna a hadisi cewa da ruwa da imani ba sa haɗuwa a zuciya guda ɗaya la yasmi hadisi qalbi abdin al-iman wal kufur imani da rowa ba za ku haɗu a zuciyar mutum ba idan akwai imani ba za ka nemi rowa a rasa in ka samu rowa kuma za ka nemi imani to wata cuta ne ta fi tsanani a cikin cututtukan zuci sama da rowa rowa zai iya sa ka yi kakuci zai iya sa ka yi shirka zai iya sa ka zub da jini zai iya sa ka ci dukiyar jama'a zai iya sa ka haɗa wannan ka ki ba da zanka da abubuwan da ubangiji ta'ala ya wajarta ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar yadda zuwa cikin hadisin Imam Ahmad ingantaccen hadisi manzala ta kuma ce wa man iyyakum bil shuhha فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بالخطيئة فخطأوا وبالفجور ففجروا من ذلك ما يتي da ruwa. domin ruwa ya halakar da wanda su suke kafin ku su ne yahudu da nasara ya umarce su da yanke zumunci suka yanke ruwa ya kan sa mutum ya yanke zumunci musamman idan Allah ta'ala ya bashi wani abu a hannunsa sai ji baya son yan uwansa baya son huta da su domin ma kada su kawo masa damuwoyi bai zai iya da su ya yi zumunci ba domin kar a kawo masa matsala in wani ya kira shi a waya ma ya lafiya lafiya sai kashe wajen in wanda ya kira shi zai kashe baya son maganansa idan wani ya zo wurinsa daga cikin yan uwansa sai ya ji hankalinsa ya tashi kamar an kawo masa yaki don yake matsala za a kawo masa shi nan wannan sai jawo yanke zumunci bai damu da yan uwansa ba yan uwansa ma su kaji da shi to kaga wannan ruwa ita ne ta jawo musu wata sannan manzan sama ce ruwa ta umarce su da kafirci sai suka yi kafirci nan karya ake nufi idan mutum marawaci ne to zai zama makaryaci ruwa za ta umarce shi da karya sai ya yi karya an zo an nemi taimako wurin kare ka cewa za babu ba ba ni da shi ha abun ba yadda kuke tsammani ba ne ba irin da ba ne ko kuma abubuwa sun mana yawa alhukuku sun nauyi ya mana yawa da sauransu mutum ya dinga karya ko a ko su kuɗi da nake tsammani in sun shigo mini zan yi kuma karya yake ba da ni to kaga rowa shine mai irin wannan to kaga kenan idan mutum yana rowa zai zama wato ainihin hajji zai zama mutumin banza makaryaci sannan irin wannan hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim manzala ta kuma ce ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah wattaqu shuha fa inna shuha alaka man kana qablakum hamadahum ala an safaku dima'ahum wa tahallu maharimahum ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne ranar alkiya a tafi zai ta cikin duhu ranar alkiya sannan ku ji tsoron rowa domin rowa ya halakar da waɗanda suke kafin har ya dauke su suka dinga zuta tunanin rowa ya haddasa yaƙi a tsakanin mutane ba isa taɓa naka ba za ka ba da naka ba gaba sai ta faru a tsakanin jama'a har a dinga yaƙi wannan shine abu zai faru da yau zai buru da nasa sannan rowa ka kama yake rowa ta dauke su har suna halatta abubuwa na haram ya ce halal ya ce haram ko haramun ya samu zai zai amfani da ita zai ci riba zai ci dukiyar mutane haƙƙin wani ya shiga nansa da zai zai iya biya ku mutum zai maka aiki kana mawadaci amma ka kasa biyan sa haƙƙin haƙƙin saboda rowa ka tauye haƙƙin wannan ka rike haƙƙin wannan ka rike haƙƙin wannan har mutum ya shahara da ka saboda marowaci ne ba zai iya ba wani haƙƙin sa ba kaga ya ya halatta haramun kenan dukiyoyin jama'a hanya neman kuɗin sai zama haramun baya kakatsantsan saboda wato shi marowaci sannan kuma yahudu ta sa saboda rowan sun halatta matan da ke haramun ne a kansu suka halatta su suna aura idan mutum yana da ya sai ce bai zai ba wa kowa ba sai wanda zai ba wa a mai zai kula da ita ya dinga kashe kuɗi a kanta har sai ta girma kuma ya zai ba wani sai zai ba wa ɗanka saboda haka sai suka dinga auren haramun auren wato muharramai wa ya auri kanwa Ku duka wannan rowa ne rowa ba abin da ba ya jawo kuma rowa tana kwashe albarka ta rayuwar mutum da dukiyar da ba wajen ta lalata maka dukiyar ko ta kwata maka neme ta kare ta ko dukiyar na nan a bashi mata albarka gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma min yawmi yusbihu al-ibadu fihi idda wa malakani yanfilan yaqulu aduma allahumma a'tini mufikan hadafan wa yaqulu al-akharu allahumma a'tini mufikan talafan babu wata rana da mutane za su wayi gari face mala'iku biyu suna saukowa ɗayan yi ce ya Allah duk wanda ya ba da zuciyarsa ka sa albarka a cikin zuciyarsa ba shi mamaki. ka mayar masa abin da ya bayar ya Allah dukkan wanda ya rike iya bayar Allah ka halakar masa da zuciya ka kwashe albarka cikin zuciya mala'iku ne suke wannan addu'an wa marwaci cewa Allah ya kwashe albarka a zuciyarsa to sai a kuma zuciyar za ta yi albarka ba za ta yi sannan kuma Allah ta'ala zai jarrabe ka da abubuwa da yawa a rayuwarka wanda sabbin rowa ne ba lalle ka fahimta rashin kwanciyar hankali rashin jin daɗi rashin bacci damoyin su ta maka yawa ta farfasan zuciya da tashin hankali da tsoro da gaba da jama'a da rashin mutunci da rashin daraja a cikin mutane duk rawa zai iya tsora maka wannan karkanci wani ce wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ahlihi ba a karan sunansu an yi ba da wato na ga muturowa tana kankantar da mai ita sai dinga, dinga daraja kaina ina kyauta don kar a ce mini marwa ya sa manzala suna har mutane banza ina ba su kyauta don kar su rage domin idan kai marwaci ne to ka bude ƙofar zaki kuma za a dinga zakin ka wannan ya zake ka wannan ya zake ka amma in kana alheri kuma to wanda baka ba wa ma zai yebe ka zai faɗi alkhairin ka cewa ne mutumin kirki ne bawan Allah idan mar'u lam yatanus min al-luhmi irbuhu fa kullu rida'in yartadihi jamil idan mutum bai bata wato mutuncinsa da rowa ba duk rigar da ya sama mai kyau ko mai arha ya sa ka ana nuna shi ga can wani ga can bawan Allah nan ga can alaji wani shi nan kana da daraja a cikin kimar jama'a a cikin jama'a amma duk rigar da ka sa in kai marwaci ne ba za ka kima ba kuma sannan rowa rashin godiya wa Allah ne subhanahu wa ta'ala inda ka ka gode wa Allah a bisa ni'imar da ya baka ba za ka zama marwaci ba domin ba ka fi wani imani ne Allah ya baka ba ka fi shi wayo ba ka fi shi dabara ba ka fi shi wayewa ba ka fi shi iya neman kuɗi ba amma ubangiji ta la ya zaɓe ka ya fifita ka da falalan sana arziki zalika fadlullahi yutihi man yasha falalan Allah yana ba wanda ya ga dama ya baka maimakon ka gode masa ka gode masa akan wannan falalan kai dinga alheri kai ma a cikin kama a san Allah ilai ka kyautata kamar yadda Allah ta'ala ya kyautata maka ka dinga kyautatawa al'umma alaman godiya wa Allah ta'ala sai ka ga mutum na ya mutu cewa Allah ya sa masu ruwan Allah ya ambace su da sunan kafirai ya ce wa akan na da kafirina azaban mumina kafirai ma'ana masu kutunci masu kutunci wa Allah subhanahu wa ta'ala ni'imominsa saboda haka kafiri dama ai yana boye ainihin alherin ubangiji ne bai gode Allah ne ya sa bai mutunta ba zuwa kamar wasu yana boye himan da Allah ya masa ba zai ba da ita ba ba zai kyautata wa bayan Allah da shi manzala tun ya ba mu dukkan mutum uku waɗanda Allah ta'ala nufa arziki da kuturu da mai kora da makaho Allah ta'ala ya turo musu mala'ika a tura mu me kake so yace ai abin nan aka zo wajen mai abin nan kuturu me kake so yace shi yana son wato ya samu ka ta zama kyakkyawa fata mai kyau sai ya mansa su zama lafiyayyu irin na mutane a daina kyamansa don kuturu abin kyama ne har shari'a ma ta ce da minan bandazumi firaraka min al-asr in ka ganshi ka gudu don karka shi ke nan sai aka masa addu'a ya samu fata mai kyau ya dawo kamar sauran mutane wacce dukiya kake so ya kira kuma? aka ba shi raƙumi mai ciki Allah ya mata albarka ya haɗa kirki sai ya zo wajen wato mai kora ne kake bukata ake samu gashi mai kyau wannan koran da tafi mutane suna tamana a kan aka masa addu'a koran da tafi gashi bai fito mai kyau dukiya ba ake yana son sani aka ba shi saniya mai ciki sai ta yi kuwa ta zama ƙarfi Allah yi wa saniyan albarka aka zo jin makaho me kake so yace a buɗe min ido na inda ina kallon komai da komai kamar yadda mutane suke gani aka mara addu'a idon sai buɗu shikenan sai aka ce me kake so na zuciya sai ce su ma ji da awai aka ba shi tinkiya wanda take mai ciki Allah mata albarka shi ma aka karki shikenan ana nan suna ta rayuwansu sai wannan mala'ikan ya sake dawowa a turan kowanne daga cikin su ya jarraba su ya zo fara zuwa wajen kuturu a siffansa na kuturu ya ce to ni matafiyi ne guduri ya ke na dogara ga Allah na dogara da sannan da kai Allah ka taimake ni da abun da za ka zai isar da ni a cikin tafiya na kaɗan ba ni wani abu na guduri in samu in koma gida dan kaɗan za ka ba ni sai ce ina ya ce al'ukuku sun sai nauyi ya mana yawa ba zan yawa sai a ah, da in kai kan ba ba ba ba ba ne kamar yadda nake nan kake Allah ta'ala ya warkar da kai ya baka lafiya kuma ya baka dukiya da kana fakiri kai ma kana fakiri Allah ya wadata ka sai a kai shi ba ba shi bane yake ma wa yadda hada mala kafira an kabi wuce wannan wannan dukiyan daga iyaye da kakanni na gaje ta idan shi bai san talauci ba dama ta sai kuɗi mala'ikan ya ce masa idan karya kake Allah ya mai da kai yadda kake ta shi na Allah mai da shi kuturunsa miskini kana sai da wajen mai kora shi ma ya gaya masa eh, ya zo da siffansa na mai kora ya ce guduri ne yake mini ka taimaka mini mana ya ce ina nauyi ya mana yawa sai da kan ba kora ne da kai ba Allah ya baka lafiya har ya ta ka da kai miskini ne ya ce a ba shi ba ne ya ce shi wannan dukiyan ya gaje ta tun iyaye da kakari. sai ce to idan ƙarya kake Allah mai da kai da kake da Allah mai da shi inda yake da mai koran wani sai da wajen makawo yace ni fi ne da sai a sifan ka ta makawo ni matafiyi ne guduri na kare ka taimaka ni sai ce masa bawan Allah ni da makawo ne Allah ya bude mini ido na ba ni da shi Allah ya bani wallahi duk abin da kaga dama ga garken dabbobin nan ka je ka ce duk abin da kake kuma idan kana da bukatan wani abu kake ka dauka ni ba zan yi ba maka akan wani ba dauki dukkan abin da kake bukata sai ce to ni manzo ne na Allah dan aike ne na Allah ba mutum bane mala'ika ne Allah ya jarrabe ku ku uku guda biyun sun fadi ba su ci jarrabawa ba kai kuma ka ci jarabawan Allah ya yarda da kai Allah ya fushi da wani kan mutum guda biyu ba su ci jarabawa Allah ya fushi da su kai kuma Allah ya yarda da kai yanzu ya sa makawo abin nan makawo ne nasara saboda ya yi itirafi da ni'imar da ubangiji ta alama da ya yi da Allah ne masa da ba yi kuma bai yi ruwa ba bai zama marowaci ba ya baya sai Allah ta'ala ya buɗa masa ai masu ruwa wahayi shaitan ne shaitan ne yake ce wasu in kun bayar za zai kare in kun ba zai kare sai mutum ke barwa ya idu hun wayo mannihi wa ma ya idu hun shaitanu idan ina musu alƙawarin talauci in ka bayar za ka talauci in ka bayar kuma ai ga abin da ka sa a gaba ya sa maka buɗe ba kana son ka sai mota kaza ko ka gina gida kaza ko jari ke zama kaza ko ka iso wani ciki haka ke nan da ya ta sa maka sai ba za ka iya bayarwa ba ubangiji ta da ruɗi ne kawai shekan yake to da aka mu ji tsoron Allah mu gyara ainihin imanin mu da halaye mu domin mu samu wato rayuwa ne marwaci kam yana cikin kunci kowa mai kyauta mai sadaka mai sadar da zumunci to shi ne yake walwala a rayuwarsa shi yake jin daɗin rayuwa kuma da yake rowa mummunan abu ne shi manzo Allah ta kuma kullum addu'a yake Allah ya kare shi daga rowa kuma har ya zama wato mai kyauta da yake kowane Anas bin Malik yace ina yi wa manzo Allah ta kuma hidima amma ina jin sa yana yiwon yin addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajal wal kasal wal bukhli wal jubn wa ghalabi shay'in wa ghalabat ar-rijal ina yiwon yin wannan ya Allah ina neman tsarin ka daga ɓatar rai da baki ciki wato alhamu shi ne bakin cikin da kana tunanin wani abu zai faru da kai ya dame ka sai Allah ka kare ni daga wannan alhazan kuma abun ya rai bakin cikin da ya riga ya faru Allah ka yaye ni wannan damuwa sannan ka yaye ni daga gajiyawa da kasa kasala in ina son ne abu kuma ya zama kasala ta kama ni ba na yi ko na fara yin abun in gajiya ba zan iya yi ba Allah ka kare ni daga wannan sannan ya ce wal bukhli wal jubn Allah ka tsare ni daga ainihin ruwa da tsoro min al-bukhli wal Allah ka tsare daga ruwa ya zama Allah ka kare daga ruwa ni ba zama ba farwa shi ba zama mai kyauta kuma ka kare daga tsoro idan Allah ya cire maka ruwa da tsoro a zuciyanka to ka ji dadin rayuwa akwai ni'ima a cikin zuciyanka Allah ta ta'ala kawai shi ya san irin dadin da kake to maza kuma ya nemi tsari da wannan Allah ka tsare ni daga bashi ya mini kan kan ka ka tsare ni daga rinjayen mazaje wasu su ce suna son su buga da ni su ga bayana kuma su ci nasara a kai na Allah ka kare ni daga wannan ya zama ni ya zan dinga cin nasara a kan wannan addu'a tana da muhimmanci Allah ya amsa manzala ta son ya sa sabai suka ce kana ajwadan na ni fi kowa kyauta ko kana ajwadan min rihin musa ya fi iska kyau ina ba da garken dabbobi ina ta ba ruwa har abin hannun da ya kare ce idan inda ina da shi ba zan hana ko ba in ka zo ka tambaya ka ce ina samu zan ba in ya samu ko sai sai ya baya da ya samu zai ba da ya samu zai ba kuma sai ya dinga samu albarkacin bayarwa da yake sai ka ga yana samu yana bayarwa yana samu sai ka ga abubuwan suna albarka to kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka zama mai kyauta ba maro wasi ba domin rowa masifa masifa ce tana yi wa mai kita illa kafin ma ta yi wa so ubangiji ta lafiya wa yaqtumuna ma atahumullahu min fadlihi sannan kuma suna koya abin da Allah ta'ala ya ba su na falalansa wato shi ne dukiya ko kuma ilimi domin ilimi shi ma falala ne idan ka koyi shi Allah ta'ala zai kama ka da shi mun yi bayani ba a tafsirin da ya gabata Allah ta'ala sai ya tambaye ka da ma zai maka lissafi yi ba to haka na abin da ya shafi dukiya me yasa ubangiji ta'ala ya ce suna koyewa saboda duk marowaci koyi dukiyar da yake yi wai kar a gane yana da hima a zo a roƙe shi shi yasa ibn kasir yace fal jahudu jahudun li ni'matillahi la la tazharu alayhi wa la tabin la fi ma'kalihi wa la fi malbasihi wa la fi da'ihi wa badali yace wasi yana inkarin ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya masa saboda haka baka ganin ni'imar tana bayyana a gare shi ba za ka ga ni'imar a jikinsa ba yace ba za ka gani a abincinsa ba ba za ka gani a tufafinsa ba ba za ka gani a gidansa ba ba ka gani a motarsa ba saboda ruwa in ka gan shi sai ka ɗauka mai talaka da wannan masu kuɗin da suke kai ƙaran Allah kenan Allah ba ka kuɗi amma in ka fito kuma kana kai ƙaran Allah a wajen mutane kana cewa Allah ya jarabe ka da talauci don ba a ga alaman kuɗin ka tare da kai babu a riganka babu a fatan jikinka babu kuma a abun nan ɗinka a abun nan a abincinka inda za a je gidanka a ga abincin da kake ci na nan na miski ne na talakawa ne rigar da za ka sa ba mai kyau abincin da za ka ci ba mai kyau gidanka ba yadda yi. abun hawanka ba yadda yi. to rike nan a kan kansa ma shi marwaci ne a kan kansa ba na kuma ya ɗauka ya ba wani to shi sa aka ce yana gore halalan da ubangiji ta ala ya masa kuma rowa ne ta jawo masa wato ainihin koyewa sai ubangiji ta dace inna al-insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika la shaqi wa innahu li hubbil qalbi la shaqi lalle mutum mai musu ne wa ubangiji yana da tsaurin kai Allah ya masa nima sai nuna samci ba abin da aka shi ba wata niman da Allah ya masa ko ya faɗa a da baki ko kuma ya nuna a ko ubangiji ta ala ya ce shi da kansa yana shaida cewa mutum yana da butulce ko kuwa mutum ɗin da kansa yana shaidawa a kan kansa shi mai wani neman ubangiji ne mai inkarin ta nema sai nuna maka bayi da shi kuma alhali yana da shi musamman idan wani abu na alkhairi ya taso ana bukata da kuma ke wani na hu li alkhairi ya shari kuma shi mai tsananin son dukiya ne wasu ma ne suka ce mai tsananin rowa ne da dukiya saboda haka marowaci ne yana koyi niman da Allah ta'ala ya masa wannan kuma sabani abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so kamar yadda tabbata hadisi hadisin nan sai hadisin abul ahwa yace wata ran baban sa ya zo wajen manzo Allah ta kuma sai ga shi kututu ash'asa sayyi al-hay'a wato yana ainihin bubbe bubbe da jikin sa ba in ka ganki ba iskar sa barata maka kyau bai sai bai gashin sa ba bai sai bai gemun sa ba bai yi wanka ya shafa mai ba bai sa riga mai kyau ba kamar irin da ya talaka kawai wanda bai da komai abu sau sai manzala kuma sai ce masa A ma Ba ka da dukiya ne ba ka da komai ne ba ka da kuɗi ne ba ka da kuɗin sayan riga ko kuɗin sayan sabulu kai wanka ka shafa mai ba ka da shi ne sai ya ce min kullin mali kad atani Allahu azza wa jalla ita ya Allah bani kowane irin nau'i na dukiya Bana da komai ya ce Allah ba shi ba abin da Allah ta'ala bai ba shi ba to kaga a sai kuskure da dorin to sai manzo sa sai ce masa fa inna Allah azza wa jalla idza an'ama ala 'abdin ni'matan ahabba an tura alayhi ita to bari ya maka idan Allah ta'ala yayi wa bawan sa ni'ima to yana son a ga alaman ni'ima a tare da shi abincinsa rigansa gidansa motansa yadda yake alheri kula da ‘yan uwansa da mikawa ba wannan wani karfa wani kai ma gashi ana son a ga wannan a tare da shi haka Allah ta'ala yake so fa an wa amma bi ni'mati rabbika hadith amma ni'man da Allah ya maka ka bada labari ka bar a aikace ko da da baki ba wai mutum zai ta tallata namar da kimi don kaza wannan kuma sai wanda ka amince da shi saboda aka da mutane amma dai a gani a cikin ka karka dinga kai karan ubangiji subhanahu ta'ala kana cewa Allah ya jarabe ka da talauci dan duk wanda ya ganka alamar miskini zai ce baka da shi to haka ake bukata mutum ba a bukatar sa da wannan sai ana bukata sai zama mai cin dukiyarsa mai alheri wannan zai ji daɗin rayuwarsa a nan duniya kuma zai albarka a rayuwar addu'an miskinin nan kawai ya yi shi addu'an bayan Allah sannan kuma a lahira Allah ta'ala zai girmama ladansa zai sa shi a janna ta mololuwa so da cewa da yake fi sabi dan kaɗan za ka biyar amma sai abun ya zama ya zama yawa amma ba ka za ka tashi mai asara rana alkiyama don manzala kuma ce innal muqsirina humul muqsiruna yawmal qiyamati illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa haka yake masu kudi sune talakawa ranar alkiyama sai don sai dinga cewa ga shi kai karbi wannan ma karbi wa nafa'a yaminan wa shimalan wa amama ko ina ka bayar kai wani gashi kai ma gashi to wannan sune masu rabbanta rana alkiyama sunan da ta ji a ranar lahiran ma a mawadata za su tashi to da haka kula da niman da Allah ta'ala ya mana musarrafa ta ayin da ta dace hadisi na imam Ahmad ya rawaito shi na cikin hadisi sannan a ƙarshe Allah ta'ala ya ce wa atanna lil kafirina azaban mubina mun tanada wa masu ruwa azaba ta wadatanni an ambace su alkafirin ana nufin aljahili masu musu neman ubangiji ta ala in kai maruwa ne. kamar kana cewa mutane ni fa ba ni da shi ba ba ni da shi kana cewa Allah bai baka ba kuma alhalin Allah ba baka kana musu neman Allah ta saboda asalin kafirci shine turce a koyi abu kafiri ya mace shi kafiri don ya boye ne ya boye niman da Allah ya masa na halitta Allah ya halitte shi ya san Allah ne mahalicin sa ya san Allah ne cancanta abautawa amma zai boye kafirci da Allah ta shine ma'anar kafir da kafirun ne ke sa manomi ana ce masa kafirun saboda yana boye iri a cikin a cikin ƙasa a matsayin غيث عجب الكفار نبات الكفار أنا في الضراء الضراء منهما ويسي suka ce to malamin tafsiri suka ce nan an ambaci mai rowa kafiri saboda yana boye wato ainihin ni'iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa fal baqilu yansuru ni'mat Allah alayhi wa yansumuha wa yajhaduha fa huwa kafirun li ni'mat Allah da yana boye ni'iman da Allah ta'ala saboda haka ina inkarinta sai ya zama ya tafurke wani niman Allah ya butulce wani niman Ubangiji su subhanahu wa ta'ala wannan siffa ce marar kyau wanda za ka lalata maka rayuwarka da addini ka karka yadda da ita ko da da wa sai Allah ta'ala ce wallazina yunfiquna wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas wa la yu'minuna بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Ubangiji ta ce wallazina yunfiquna amwalahum waɗanda suke siyar da dukiyansu ri'a annasi domin riya don nuna mutane wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba sa imani da Allah da ranar lahira su ne munafukai suna ciyar da zuciyarsu don a ce su wato masu kyauta ne wai nan sun yi asara kuma shaitan ne ya sa su suke wannan shi sa Allah ta lace wa man ya kuni shaitanu lahu qarina duk wanda shaitan ya zama abokin sa fa sa'a qarina lalle wannan yi muni a matsayin abokin shaitan zai halakar da shi Allah ta'ala a can baya ya yi kudaitar a ciyar da dukiya bi sabilillah kuma ya zargi waɗanda suke rowa ba sa ciyar sannan sai ka samu wasu kuma suna ciyarwa amma ba don Allah suke babu Allah a cikin al'amarin su to shine anan Allah ta'ala yake siffanta mana su sune munafukai suna ciyarwa don alfahari don shahara sai za ka wani yana kyautan amma ba don Allah ba don shahara a ce yana yi ko yana sadakan ba don Allah ba amma don shahara don a ce yana yi kuma a gefe guda zai dinga nunawa yana cewa ai ne yi kaza ya yi kaza gina masallaci ya yana alfahari da wannan na taimaka wa marayu na taimaka wa miskinai domin ya shahara da wannan ba don neman yardan ubangiji wata alawa a dukkan wanda ya kai yi asaran duniya da lahira hadisi ya inganta daga Abu Huraira yace manzala kuma ya bashi labarin cewa idan an yi tashin alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sauko wajen bayan da ya musu hukunci a lokacin kullu ummatin jami'a wa yana turkushe akan gwiwansa to farkon wanda zai fara kira shi ne wanda Allah ba shi alqur'ani ya ba shi ilimi zai kira shi ce to na baka alqur'ani na baka ilimi yaya me kai da ilimin naka me kai da qur'ani sai ta aya Allah na yi ta karanta shi dare da in ilimi ne na yi ta karantarwa dare da rana ina karantar da al'umma sai Allah ta'ala ya ce ƙarya kake yi sai mala'iku ma su ce ƙarya kake yi sai Allah ta'ala ya ce abin da ya sa kake karatun domin a ce ka iya karatu abin da ya sa kake karantarwa don a ce kai malami ne to an faɗa iya ladan ka kenan zai umarni da shi a jashi a jaje fashi a wutar jihar kaga duk wanda ba abu don Allah ya yi asara yana fata wa kansa lokaci na biyu sai a kira mutumin da yake jarumi ne yana jihadi yana zuwa wurin yaƙi ya buki wannan kafirin ya buki wannan ya Allah ta'ala ya kira shi na baka ta kai jarumi ne ba ka da tsoro me kai me ta duk inda ake jihadi ta da je ne jihadi saboda ɗaukaka addinin ka ya Allah ta'ala ya ce karya kake mala'iku ma sai su ce karya kake sai Allah ya ce kai haka ne don a ce kai ba masorafi ba saboda haka an ga an hada iya rabon ka kenan sai sa mala'iku su jashi akan fiskar sa sai a jefa a wutar da na uku su shine mutumin da yake kyauta ba don Allah sadaka ba don Allah ba sai dai jana ciyar da addini musulunci za a gina masallaci za a gina islamiyya ana neman taimakon faraji za a yi kaza na addiniyar Ina bayarwa amma ba don Allah ba don afara sai a kira shi yaya na baka dukiya ya kai da ita sai ta ai ba wani ba wani wuri na alkhairi ba ta na ciyar da dukiya na aure Allah ta'ala ya ce masa karya kake mala'iku ma suke masa karya kake kai ne don a ce kai ne doka ko kai ne sadaka ne ko kai ne alheri ne shi nan kuma an faɗa to da ka sai a jaji shi ma akan fiskan sa a ji a jefa su mutan jahannam wannan shi ne abin da zai faru da waɗannan mutane guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su ne wanda za a fara kira a farfajiyar kiyama kuma a gaban halittu a gaban mutane a kunyata su in a nan duniya sun rufe mutane ma ana ganin su bayan Allah ne za a tona musu a fili a farfajiyar da abu huraira yake manzala ta ma sai ku bi gwiwa ta yace ya aba huraira ya kai abu huraira ka salasa awwalu khalqin awwalu khalqin lahi tusahharu bihim an-nar yawm al-qiyamah yace kaga wannan mutane guda uku sune farkon halittan Allah da za a kura wutar jahannama da su. kafin ma a sa kafure ma riga an sa su saboda riya wani hadisi mai tsaye ma mutum ya rawaito shi turmi ya rawaito shi da wasu ko da haka mutum ya guji ya? yi ba don Allah ba wannan kana bata wa kanka lokaci dukkan wannan mutane guda uku ne ta alakar da su gaba ɗayan babu ikhlasi a cikin al'amari ikhlasi kuma shine sharadin karɓar aiki inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan wa qadiya bihi wajh Allah ba ya karban aiki da wanda aka yi don Allah kuma aka nemi yardan Allah duk wanda ba don Allah ba kana wahalar da kanka ne wani ya bi wajhi Allah inna al al lam yakun an ka don Allah kake yin addini da ayyukan ka na addini in ko ba haka ba abun da zai dore ba kuma ba zai ba zai haifar maka da da mai ba tun a nan duniya da zai tuna maka asiri a tume ka sannan ka je lahira kuma ka tadda azabar ubangiji subhanahu wataala to da ka munafiki shiriya ne yayi wato ainihin aikin sariya ne saboda haka duk abin da yake ba don Allah yake wasu sallolin su su menene wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la ba, Allah illa qalila saboda haka kalla ma in ka ya yake ina yi mutane riya ina nuna mutane shi mai kokari ne haka ciyar wansa shi ta biyu to haka nan dukkan mai irin wannan dabi'an ki sani yana dabi'a irin ta wato ainihin munafukai don wannan ita ce babban siffa ta ta munafukai shi yasa ubangiji ta lati wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira shi yasa suke yin riya to kai da kai imani da Allah da ranar lahira ne ya kai ka kai akan me zaka dinga yi ba don Allah to da kake nan dukkan masu yin wannan shedan ne ya riya musu haka shi ya kawata musu shi yake musu shiftin wannan abu shi yake aiki musu shiftawa da yake musu illahi ikaza barkaza, kaza ikaza barkaza ashe har shaitan ya zama abokin su yana kawata musu munanan abubuwa ne musu su kyawawa sai mu ya dinga yin abin yana ganin mai kyau ne kuma alƙalin ba da kyau ba sai sa Allah ala ce wa man yakuni na ku Karina, duk wanda shi ne shine abokin sa abokin shawara da shi zai ce kai kaza kai ko ka bar kaza ka bari ba sa a bari amma wannan abokin yi mutum ba ka samu aboki ba saboda zai badda kai duk wanda shaitan ya zama abokinsa ai ya gama yawo ayyukansa za su zama irin nawa irin na shaitan to da haka za ka zama shaitanin mutum ke ya sa ko ko a nan duniya ka ga mutum yana abokantaka ba da mutumin kirki ba da zai zama mutumin kirki sai sa aka ce anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaqtad karka tambayi mutum ka duba zuwa abokanensa idan mutane kirki ne abokanensa to shikenan zai zama mutumin kirki idan ko mutanen banza ne abokaninsa to karka tambaya ma ba mutum ne fa in kana za khairin fa sahibu sur'atan wa in kana za sharrin fa jahibhu ta'adi idan mutumin kirki ne yake abokantaka da shi ne alkhairi to kaje kai abokantaka da shi kai idan mutumin banza ne kuma ko ka ne tace shi kawai za ka samu shi wa kulli salihin akan wa qidan wa kun an kulli fahishatin jabal zama dan uwa aboki na mutane kirki to wannan fake nan shaidanin mutum ina ga asalin shaidan iblis shine abokinka sai za ka yi ka zama mutum ne ba za ka taɓa zama mutum ne sai dai dinga umurtan ka da rowa ya dinga umurtan ka da munanan ayyuka ya dinga umurtan ka da riya ko dai ya hana ka ibada idan ka kiyaye nawa ko sai ya sama kariya to za ka dole sai ka tsaya ka yage shi kafin ka zama mutum ne a cikin suratul zukhruf ubangiji ta dace wa man ya'tu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وبنجي تعالى duk wanda ya bitire wa zikirin Allah subhanahu wataala ba ya tina Allah ya ce ai ba ya cina Allah ya hana ya hannu ba ya bautan Allah ta'ala bai damu da addininsa ba Allah ta'ala ya ce za mu kore maka shi zai zama shi ne duk inda kake kana tare da shi na ka ko shi dan ba zai umurce ka da kyakkyawan aiki Bai zai umurce ka da alkhairi ba sai zai umurce ka da sharri yasa Allah ta'ala ya ce idan shi ya zama abokinsa to shaytanu kuma fa suna hana mutane bin tafarkin Allah alhalin mutane suna tamanin a daidai ne sai kai tamanin kana kan shirya a kan shi ya tsora ka akan mata kai ba ta ci a tamanin ka akan shirya ka kai shi ya riga aure ka ya zama abokin ba za ka taɓa zama mutumin kirki ba matukar ka zama shi Allah ta'ala shi dan shi ne abokin Allah ta'ala ce sai mutum ya je lahira ya je wajen ubangiji ta'ala sai dinga cewa ina ma tsakaninsa da shaitan nisan gabar da yamma nisan kamar tsakanin nisan gabashin duniya da yammacin duniya ubangiji ta'ala ce kir da aboki sai da shi ne shi to sai za ka zama mutum kirki shi ɗaya zama abokinka duk wanda bai damu da addininsa ba to wallahi shi ɗan shi ne abokinsa zai fadda kai ya hana ka bin addinin ya hana ka bin sunan mazaza ya hana ka yin kyawawan ɗabi'u ka zama marowanci ka zama mai riya ka zama wanda bai damu da addinin sa ba wanda zai ta duniya a kan lafiya bisa Allah ta lafiya wa yau mai haƙƙo zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا رانا القيامه مثل زي nadama ya da ya ɗaka ita ina ma ba rikiwa ne ya zama abokina ba ina ma na riki ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayyo Allah ya shiga uku ya ga wahala ne kewa ina ma na bi ta farkin manzon Allah kuma gaji na rikewa ne ya zama aboki ya bada ni daga ta farkin Allah bangiji ta dace shi nan ne ta bada shi sai ka bi mutanen banza ke zai yi rude ka sai ka je ba kai addini kamar sai ka je lahira kuma za ka yi nadama akan waɗannan abubuwan da kai to da aka shaitan ba a je masa shi shaitan tawaye ake masa ubangiji ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaitan makiyin ku ne kuma ku rike shi a matsayin maki a tani makamai na yakin sa kuma ya gaya maka inna ma ya da'u kisbahu yakunu min ashabis sai yana kiran jama'ansa ne don su zama 'yan wuta ba kai za ka bi shi ne ka zama dan wuta in ka je wutan ma gwalo zai maka ce kawai shi bai tilasta maka ba ya kira ka ne ka amsa masa kawai kai ta kanka shi ma da zai je ba shi ma ta kanka ka karka biyo shaidan a nan duniya rudun shaidan zai za zai ainihin sa ka bar addinin ka sannan kuma ka zo ka je kai nadama ranar kiyama ranar da nadama ba za ta amfane ka ba sai Allah ta'ala ya ce wa ma za alaihi وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما Ubangiji ta alaƙe wa ma za a laifin wai mai zai cutar da su ne lau amanu billahi wa yawmil akhir da za su yi imani da Allah da ranar wai munafukai ko kafirai inda za su yi imani da Allah da ranar lahira za su tutu ne me zai cutar da su zai hana su jin daɗin rayuwarsu ne zai hana su ba ranar mumine da yawa masu imani bayan Allah na gari kuma suna jin daɗin rayuwarsu imani yana hana jin daɗin rayuwa ne a duk wanda ya wannan zaton bai san Allah ba su hana wata imani sai zai ƙara maka jin daɗin rayuwa kuma ba zai hana ka jin daɗin rayuwar ba to suke tsammanin kamar ko in sun musulunta ko sun rike addini cewa ba za su ji daɗin rayuwa haka wani suke wa addini gurguwan fahimta in dai za ka rike shi wai kai kan za ka sha wahala a duniya ba su san cewa su ne wahalallu ba ai wanda ya rike addinin ka shine mai jin daɗi Allah ba ka zuciya kuma sai albarka ka ji daɗi ka ji daɗin ka ma a sanar dina wa duniya idan shi shama wa aka ba al-kufra wal islam da bari mamakin kyawun duniya da addini ne kuma ga addini ga abin duniya amma ga kafirci ga talauci ba abin da ya fi wannan sau ubangiji ta ala ce wa ma za a laini da amanu billahi wa bil akhir wa me zai cutar da su ne da za su imani da Allah da ranar lahira zai ana su jin daɗin rayuwa ne wa an anfaqu mimma razaqahumullah kuma su ciyar daga abun da Allah ya azurta su wai ka ciyar da dukiyar fi sabilillah ka ba da sadaka ka ba da kyauta kai zumunci ka taimaki addini kana tsammanin za ka talauke ni zai cutar da kai ji ubangiji ta ala manzana ta ma ya ce ma na fasa malum min sadaqa dukiya ba za ta taɓa raguwa saboda sadaka sai dai ma ta ƙaru duk abin da ka bayar Allah zai ninka ma to me yake damun mutane ne wai ba za su yi ba suna tsammani cewa hakan din zai zama mutu sharri ne Allah ta'ala shi ya baka kuma yace ka bayar Sai kara maka shine mai azurta ka inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin shine mai azurtawa zai azurtar zai azurta ka wa kana Allahu bihim alima Allah ta'ala ya san da zaman duk wanda ya zama marwaci ubangiji ta da san kai mutumin kirki ne Allah ya idan kai mutumin banza ne Allah ya sani in ka koyo mutane ba za ka koyo Allah ba wannan ne mai bayar sallama kawai ka miƙa wa ubangiji su bahanin wa ta'ala wuya to da haka kai ka yi abun ka don Allah ka bar ka yi imani da Allah ka bar shirka da kafirci ka koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ka ciyar da ka fi sabilillahi ka daina yin rowa ubangiji ta ya riga ya san da ke cikin zuciyanka in kai marwaci ne ma Allah san idan kai mai kyauta ne Allah ya sani in don Allah kake Allah ya sani idan ba don Allah kake ba ubangiji subhanahu wataala ya sani kuma zai maka hisabi akan abin da yake cikin zuciyarka inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba wato ainihin suran ka da kai na duba ainihin zuciyarka ne amma yuridu lahu sariyatan zuciyarka mai kyau a wannan abu ya ce mara kyau ne abun ya yi muni Allah ta'ala kuma ya sani zai maka hisabi a kansa sai Allah ta'ala ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ubangiji ta'ala ce inna Allah la yanzimu mithqala sarra Allah ta'ala baya zalunta bayan ka ko daidai da bayan sarra ba za ka yi wani aikin lada a tauye maka ladan ba ba za a maka abin gidan zunubi ba ba kai laifi ba a tusa shi a cikin fahimta ba Allah ba a haka Allah ba a ba ne wa mara muka bi zanzamin din abin Allah ba zalunta kowa ba a zalunta bayan wa in taku hasanatan idan ka aikata kyakkyawan aiki yu ba'ifha Allah zai ninnin kaladan wannan kyakkyawan aikin daga goma har zuwa ɗari bakwai wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah yana ba da lada mai girma a wurin ladan da babu iyaka saboda haka abin da ake bukata shine ka kyautata ayyukan naka ya zama tsakanin Allah tsakaninka da Allah kai gurgudun ikhlasinka gurgudun irin ladan da ubangiji ta'ala zai ba Allah ta'ala ya ce baya zalun tambaye ko da da bayan zarra bangiji ta'ala a cikin suratul anbiya yace wa naba'ul mawazin al-qist qad yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hakibin ranar kiyama za a aje sikeli sikeli ma'auni wato ainihin adalci wanda za a auna ayyukan bayin Allah yace idan kwayan zarra ne ma ka aikata na aikin alkhairi za a zo a tsora shi akan wannan wato aikin ke Allah ala baya don ta baya Allah ya aika ne hikali to da haka cike ne na adalci ba irin na duniya ba kila an ƙara masa kudu ko an rage masa kudu to da shi za a auna maka wato ainihin ayyuka hadisi ya tabbata a cikin bukari da muslim ce ceto dogon hadisi hadisu shafa'a daga cikin ubangiji ta'ala zai ce irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin khardalin min imani fa akhrijuhu min an-nar zai ga mala'iku bayan an cire masu imani sosai an cire masu sallah an cire masu ayyuka na gari to zai a gama wani kuma imani sa bai wuce kwanan zara ba mala'iku sun share shi a wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce ku koma idan kuka samu mutumin da imaninsa ko da ƙwayan komayya ne ku fit da shi daga wutar jahannama ku shigar da shi a jihar sai a ji alalu ba a wa, ruwa ubangiji ta ala zai ce kaman wajen tumu lahu adana adana adana min misalin hardali mai imanin ba a rijo duk wanda ka samu ma imaninsa bai kai ƙwayan komayya ba adana adana bai kai rikin rikin kwayan komayya ba to shi kenan ko kwayan zarra ba bai kai zibi rabin kwayan zarra ba to ku fita shi daga wutar a shi a ajiyar ga wani rahama ce ta gini ta ala sai da Allah a zalibi ne nan waɗannan wanda imanin su yake da rauni za su shiga aljanna ne ba za su shiga ba su duk abin da kai na alkhairi kuma za a ga sakamakon sa na aljanna shi yasa mai karamin imani mai rauni ma zai shiga ajiyar nan? za a fita shi daga wutar in aka shi a aljanna to da aka kai ayyuka na gari duk abin da kai za ka je ka same shi wato a cikin fa'idin ka ranar alkiyama Allah ta'ala ba zai zalunce ka ba ko da da misalar zarrar sai abu sai na kudure ce ka karanta wannan ayin ka ga dama Allah zai fitar da halittu da yawa wanda imanin su bai kai rabin rabin ba an zarra ba sai ce ka karanta wannan ayin na Allah ala zai misalar zarra Allah ba ta mutum ko da da ƙwayar zarra wannan hadisi ya inganta a cikin musnan na Imam Ahmad hadisin bin Abbas wanda idan an yi tashi alkiyama Allah zai kira wani mutum daga cikin al'ummarsa a gaban halittun Allah ranar kiyama kowa da kowa na gani sai a zo a baje masa kayayyakinsa na munanan ayyuka kayayyakin guda casa'in da tara ne amma kowanne munanan ayyuka ne zunubai ne a cikin sa da sabon Allah kuma kowane kayayyakin ya in aka baje shi iya ganin idon kamar da tsofa ganin idon ka ba za ka ga karshen sa ba kayayyakin casa'in da tara sai a zo a baje masa wannan sai ya ce to ga ka da kai haka ne ko ba a haka sai haka na zalunce ka a zana maka katabati mala'ikuna suke rubuta ayyukanka sun zalunce ka sun maka arin don zunubai abinda baka yi ba sun tusa kai yace a ba zalunci ce eh, to za mu auna su ga ke ne za a auna da kyawun ayyukanka kana da wani kyakkyawan aiki wanda za a haɗa da nan bayan tasa'in da tara ki rinjaya abu da a gani ko zai rinjaya ka ai sai ce bai da komai ya manta da sa wannan fa'idin sun rude sun ruda shi kawai ya manta cewa yana da imani sai ubangiji ta da akwai wani fa'il guda ɗaya wanda akwai imanin ka a ciki ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sai ce ayo babu zalunci la zulma yau ba za mu zalunce ka ba duniya ne sai a zalunce ka amma allah ba a zalunci bane sai ce ga fa'il ɗinka nan na imani za mu guda da shi sai ce ya Allah wannan takarda kwaya ɗaya bida ina za ta iya karo da waɗannan bayan tasa'in da tara kowane kwaya ɗaya gani idonka sai ubangiji ta lafi za ka gani babu zalun yau shi ke nan sai a ɗaukar imanin na sai imanin sa mai ƙarfi ne imani yana da nauyi ana zuwa sai a tsora wa'annan fayin tasa'in da tara a wannan bangare na sikiri sai a ɗauko imaninsa a tsora ana tsorawa sai imaninsa ya yi nauyi sai ya rinjaye wannan fayil wannan fayil sai su yi sama imanin ka kuma sai nauyi ya kasa ya rinjaye shi ka nan sai a dage ya ci jarabawa an gama awon kenan shi kenan zai tafi aljanna wal wazn yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu ulaika hum al muflihun ومن خف الموازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون to da ka gaskiya ne za a wani aiki duk wannan nasa in kyawun ayyukan suka rinjaya ya samu babbar rabo zai tafi aljanna zai tafi wuta wanda kuma munanan suka rija ya yi asara zai tafi wutar jahannama wannan ba Allah ke tafi aljanna to inda Allah yana zalunci ya wannan fa'idin zai rija ya fa'ida ta inda ta to da haka ubangiji ta'ala ba ba ne, gurgudun abun da ka cancanta na lada ubangiji subhanahu wata'ala zai ba da zai tauye maka wannan kuma shi ke nuna babu abun da za ka gyara sama da imani sama da tauhidinka idan kana da aqida ingantacciya kana da imani a amalul qulub ayyukan zuciya su su za su fi muhimmanci a wurin kafe da ku idan zuciyanka ta gyaru kana da ayyuka na zuciya masu kyau to nan ne imanin ka zai karfi to kuma sai na aiki na zahiri kuma ko da kaɗan ne sai amfani zahiri na karfafa na na ne to ubangiji ta'ala yace ba ya zaluntan ko ba ya zaluntan mutum ko da kwayan zara. sanai ce wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran kathira idan ma fa kikkan ake kai kwaya daya Allah fa yana nini ka lada ba lada kwace zai baka wa zai baka lada mai yawa to da ubangiji ta ala faɗa cikin suratul an'am yace man ja ja'a bil hasanati falahu asharu amsalina wa man ja a ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun duk wanda yazo da kikkiawan aiki to za a ba shi ninka masa goma to wannan kuma fi karanci ne Allah ta ta'ala mafi karanci a ninka maka sau goma amma yi mummunan aiki kai kuma iya wannan za a nika za a baka ba za a ninka in kai in lada ɗaya in alhaki ɗaya ka cancin ɗaya za a baka in goma goma za a baka ba za a ninka shi ba amma idan kai aikin ladan da lada ɗaya ka ta za a ninka goma ko fi da in ɗari ka ta za a ninka goma zai zama dubu in dubu ne zama dubu dubu ɗari haka za a ninka ninka ladan har ninkin da babu iya kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim manzana kama sallallahu alaihi wasallam kullu a ibn adam yudha'af a hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati yace dukkan aikin dan adam ana ninnin kaladan idan kai daya za a baka za a ninka maka goma har zuwa ninki ɗari bakwai har zuwa ninki da ba iyaka idan abu akin kafira gwargwadon imani ka gwargwadon yadda za a baka ubangiji ta ala ya ce qala azza wa jalla inna sawma fa innahu li wa ana adadi yace sai dai azumi maza sun ake Allah ya ce sai dai azumi azumi yace nawa ne ni zan yi sakaya da shi kuma kenan za a baka babu lissafi haka za a dinga dungulowa ana baka dadan azumi babu lissafi Allah ta'ala ya ce ya da'u shahwatahu wa ta'amahu min ajali mutum ya bar abincinsa ya bar fitar da sha'awansa saboda ni to zan ninninka masa lada lissa'i mai farhata ne يكرههما inda fitrihi wa وفرحة inda liqa'i rabbih yace lazumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin buɗe baki ina marmari sannan da farin ciki lokacin da zai hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala yana ninnin kaladan ayyukanka ibadan da kai ta gabanka ko ibadan da kai wato ainihin kuɗi kowanne Allah yana ninka ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara yake masa allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim wanda ya siyar da dukiyarsa fi sabilillahi kamar kaje ka shuka kwan hatsi kwaya daya sai fitar da zangarniya bakwai ko ta zangarniya kwayan hatsi ɗari kaga ɗari bakwai kenan haka Allah yake ninninkawa yake ninninkawa wanda ya ga dama so da aka kai ka ba da naira ɗaya za a baka ladan ka ba da naira ɗari bakwai dubu ɗaya za a baka ladan ka ba da dubu ɗari bakwai idan miliyon ɗaya ka ba sadaka fi layi, za a ninka ladan kaman ka ba da miliyan ɗari bakwai ne fi sabilillahi ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ninninka wato ainihin ladan wannan dukkaninsa da sababin imani da kake da shi da sharaɗin imaninka da Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutum ba da imani to sani fa kuma duk abin da ya tsira ko da fi tafi da ya bara Allah ta'ala bai zai ba shi da ba domin ba shi da imani yasa ubangiji ta'ala cikin suratul tauba yace wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasul da zai hada a karbi wato aikin kafiri saboda sun kafirce Allah sun kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da duk wanda ya kafurta Allah ko kafurta manzon sama ko ya aikin lada banza ne wa zalika al-islam wal furu'u taqifuha bi dunihi mamnun in dai babu musulunci to babu lada to kai ma musulmi in babu ikhlasi babu lada in dai akwai riya a zuciyanka to ba za ka samu ladan da ake bawa waɗanda ainihin wato suke ciyarwa fi sabilillah ko suke ibada ba shi sa kafuri idan ya aikata ayyuka na alkhairi a nan duniya wasu malayan suka ce za a sassauta masa azaba ranar ajiya. to da hadisi ya inganta abu tsari saboda kyautata maza sama da yi duk da ba da imani amma za a sauƙaƙe masa azaba ya zo a hadisi za a sa masa garwashi na wutar jahannama a tafin kafansa kwakwalwansa na tafarfa kuma ya zo a hadisi yana sama sama a cikin wuta ba can ƙarƙashin kasa yake ba manzara kuma aka tambaye shi aka ce akwai amfani da kai wa babbanka tun da bai imani bai ce akwai yana sama sama hutan jahannama ne ba don ni ba zai zama yana asfalar safi nan kasa kasa za a sashi a wutar jahannama to suka ce kafuri ne yana kyautatawa mutane yana kyauta yana tallafawa yana tausayawa mutane yana musu alheri yana da zamantakewa mai kyau da kyawun ɗabi'u to za a sauƙaƙe masa azaba sannan kuma ya zo a hadisi za a saka masa a nan duniya da sababin ne alherin da yake yi shi kenan idan wani yi zai sauka masa a dan sauke masa ko a saukake masa shi ko ba da lafiya a bashi sauki ko kuma a wata harka yake na kuɗi Allah ta'ala ya bashi riba ya azirta shi ya bashi dan sauki sauki na rayuwa iya sakamakonsa kenan manzara kuma ya ce ba a yi da wani lada a lafiya in ya shiga wutar nama har abadan abada ba zai fita ba ga kenan imani shine kawai wanda zai saka samu rabo a lafiya in ba ka da imani ba za ka samu rabo a lahira ba sai mutum gode wa Allah ta'ala zai ba shi imani saboda zai samu tsira gobe kiyama da tsawabin sa ubangiji ta Allah ya kara mana imani ya karfafa imani ya kara mana tsoron Allah ba ya kara mana ikhlasi sannan kuma ba mu ikon yin ibada don shi da kuma ciyar da zuciya mu fi sabilillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kan yi cewa akwai mai da aure amma da ina da shawara tsoron ban san Wani mutum zai kara aure ana bincikensa kuma haka binciki iyalinsa. har zaman da cewa to ni matar ba san mutu iri wani saboda haka ki je ki shawara da wani da suka san mata idan ba matsala take da shi ba kawai tsoro ne a zuciyarki wannan kike wannan tsoron ki shahada ki je ki aure shi in matsalan yar kaɗan ne wannan ba a rika shi a kowane gida ta inda za ki jan baki da nan in matsalar babba ce wanda ta kai ka a ce ba za ki kiyi da ita ba to sai ku ba ki shawaran cewa bai kamata ki kiyi da ita ba da aka wannan duka abubuwa da za a duba amma ba wanda zai baki cikakken shawari sai wanda mai ya san wannan mata shi ne zai baki shawaran abin da ya kamata ki amma shawari na kare abin nan da zan baki wanda zai hajji duka abubuwa shi ne ki je ki istikara ki addu'a ki bawa Allah zaki ina kira raka a biyu ki addu'a ni istikara Allah ya zaba ki mafi alkhairi in alkhairi ne ganki wannan gidan Allah ya tabbatar da shi ila abin da kike zato zai zama ba a wani in ko sharri ne Allah ya musanya miki mafi alkhairi wannan addu'a shi ne abin da za rike da kuma shawara ga wa'inda suka san wannan mata ne kuma ina ta ki addu'a Allah ta'ala ya ba ki miji na gari idan alkhairi ne wannan abu Allah ya tabbatar da shi ba alkhairi ba Allah ya musanya miki mafi alkhairi. Isi malam na samu aiki da kuma ne kuma yanzu ba ka jira alkhairi ina barin addu'a da kuma nasiha gare To Allah ta'ala ya mace ka nasiha ta shine ka yi amfani da wannan aikin ka taimakawa addini. da baki yan uwan ka maka wa addini ka kuma dukkan abubuwan da ake yi na sabon Allah da sababin wannan aikin kai ka cikin shi Allah ya kawo da Allah ya sauka shi ne. Ita malam wasu suna cewa gara kyauta da riya a kan ruwa ita yin ne shi wannan To kyauta da riya shi kyauta in kyauta ne ba wai ka bayar ne don addini ba kuma ba ka bayar ne don tausaya wa mutum ba wannan ba shirkan ta wata istilafi ba mun sha faɗa wannan manzala ta sama yana ba mutane don kar su zage shi idan aka tambaye shi me yasa ka ba sai sai aradu an yi basfilu ni fala ni da basfila ba su so suna son su kai nimar wacin zage shi yasa nake ba su don kar su zage shi sai malamai suka ce cikin sam ya kawo nan cikin ikhtiyarat cewa ya halatta ka yi kyauta ko don kar a zage ka ko don kar a zage ka amma ka sani sakamakon kyautan shi ne kar a zage ka amma ba za ka samu ladan ta amma in ka hada da ikhlasi kuma za ka samu mai ladan ta amma duk kyautar da take da ma'anar sadaka shi ne wani miski ne ka bawa ka tauke a wani ne ka yi wani zumunci na sosai to wannan ba dole sai akwai islam don za a ja ta a ah, wani bawa Allah mutum ne mai imani mai sosai ka zo ya taimakawa ne a wani na bukatar islam don hukunci da hukuncin sadaka Ya yasa aka ce in ka ba miski ne kyauta ba za ka dafa kwace ba don sadaka ne idan ka ba ma abokin zumunci kyauta shi ma kamar sadaka ne ba za ka zo ka karɓa ba saboda haka in dai kyauta ne don kar a zage ka ko wani ƙila zai cutar da kai in baka ba shi ba sai ka ba shi don kar ka cutar da shi to wannan ko da ka yi ne don wannan manufar ba ka da laifi kuma gara ka yi in akan ka zama marwaci wa inni ra'aytu al-bukhla yuzri bi ali fa akramtu nafsi an yuqa an yuqala baki ko don ka kare mutunci ka zaka zama mai kyauta wannan ko ba ana nufin ka dinga kyauta ba don Allah ba sai in ta gagara ne in ta gagara din akan ba ka yi? ka zama mutumin banza a cikin jama'a marar mutunci marar nauyi to gara ka dinga ba rawa ko don kar a zabe ka kaga wannan kuma ba sadaka bane kyauta ne amma in dai sadaka ne kake ba bayarwa wanda imani ne yake sa a yi ta akwai lada a cikin ta sai kai ba don ba don Allah ba ko da da sunan kyauta ne in ma'ananta sadaka ne to wannan ba za ka samu ladan ba kuma Allah zai kama ka da wannan biyan kyauta. Tumara Allah ya saka da kuma da menene matsayin azumin wanda ya wani azumin farilla ai azumin farilla yana da wuya ya ta shiga eh, yana da wuya ya ta shiga shi sa malamin suke cewa ai azumin farilla ya ba ta shiganta, me yasa ya ba ta shiga azumi saboda ai za ka iya zuwa ka buya a daki kai kaɗai ka ci abinci ka sha ruwa ka fito abu wanda zai ce ba ka azumi to saboda haka idan har ka yi azumi baka yi wannan ba baka kuya ka ci abinci ba don ka ce ina azumi sai yare zai shigo musamman azumi ramadan ai dama wajibi ne kai wannan azumi din saboda haka yana da wuya a tsiri ya ta shigo maka azumi ka na ramadan ba da na ake wai ya bashi ka bayar a ka biya ai ba za ka biya ba kuma ko da sallan farilla kake yanzu tsiri ya ta shigo maka za a ce karama sallan ne sallan ta yi sai a kama ka da me da da kai in laifin yan amma kuma sallan ta yi na'am shi malam ya ke nufi da cewa suratul ikhlas daidai take da ɗaya bisa uku na qur'ani ne yamma abin da ake nufi shine qur'ani yayi magana akan abubuwa guda uku ne da aqida shine tauhidi da abin da ya shafi shari'a hukunce hukunce na shari'a da kuma kisori da Allah ta'ala ya bayar to shi ko kul huwallahu ita kul huwallahu ko tana magana akan tauhidi domin da ta dau bangare babba akan abin da ya shafi tauhidi da ikhlasi sai manzo Allah sama sai ce tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alƙur'ani amma ba ni ne ka karanta ta kamar ka karanta izu ashirin ba wanda ya karanta izu ashirin kai ka karanta kulwa za a ce ladan ku ɗaya wanda ya karanta izu sittin alkur'ani gaba ɗaya wannan kuma ya karanta kulwa za a ko uku a ce ladan ku ɗaya ba haka ake nufi ba bayani da na yi a farko shi. to akwai hadisin da ya inganta cewa a wannan daren za a ga iska ta zama daidai ba zafi ba sanyi daidai wa daidai sannan yin gari ya waye kuma za a ga rana ba ta da karfi ba ga jimare ne tare ta ba amma ba ta da haske da zafi ko sosai irin da wato ainihin ta saba wannan dai ne daga cikin alama to amma kuma da yake kadin ta kan iya bayyana ko ba a ga alama ba ba dole sai alama ta bayyana ba amma in ta bayyana ne to ya nuna cewa ce dare da yake kadin ne in ba ta bayyana ba kuma akwai wani ya zama dare da yake kadin akwai ya zama kuma ba shi bane dare da yake kadin to kuma ka ta duniya Allah ya biya musu bukatun mu Allah ya biya musu bukatun mu Allah na alkhairi gaba daya kamar yadda jin ka bayani insha Allah gobe ne za mu rufe shi tafsirin Allah kai mu gobe ka Allah ka mana imani da fahimta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين